Hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice sun koka kan tursasa wannan da kasar Kamaru ta yi wa 'yan Najeriya da ke samun mafaka a kasar tasu wanda suka ce ya saba a jiran 'yan gudun hijira na ƙasa da ƙasa. Wakiliyar hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Dakar, Madam Liz Ahuwa Jose ta bayyana hakan a wani taron da suka gudanar da masu ruwa da tsaki a garin Maiduguri kan makomar irin waɗannan 'yan gudun hijira da ƙasar Kamarun ke barazanar korarsu. Duk da cewa wannan sanarwa na Madam Liz ahuwa ya sha babban da abin da hukumar shige da fice na Najeriya wato immigration suka bada da ke cewa babu mutum guda ɗan Najeriya da aka tarsa samun shi dawowa dukkanin sun dawo ne dan ƙashin kansu. Wannan batun ne da ya fi ɗaukan hankulan mahalarta wannan taro wanda kowanne ke bayyana matsayinsa yayin da madam ta ci gaba da cewa. And then you have the forces Ta ce muna da mutanen da suka dawo da ƙashin kansu sannan kuma akwai da aka tirsasa musu don dawowa ko muna so ko ba ma so hakan ya faru. Ta ce ya kamata a bayyana abin da ke faruwa saboda ci gaba da kyautata dangantaka tsakanin makwabtan juna ba amfanin boyewa. this discussion is because of terrorism. and terrorism is impacting Cameroon in the same way that is impacting Nigeria. ta ce dalilin ma da ya sa muke gudanar da wannan taron saboda shine matsalar ta'addanci kuma ta'addancin ya shafi kasar kamaru kamar inda ya shafi ma kasar najeriya and in with ta ce abin da muke so mu nuna a nan shine ba muna so mu haddasa yaƙi ba ne a'a ko kuma a tada jijiyar wuya abin da muke bukata shine muna so mu samu dandalin da za a zona ne don a ci gaba da zaman zaman lafiya da walwala a waɗannan ƙasashe. So I hope that it is clear when we say that some were returned against their will ina fatar an fahimci abin da nake faɗi don wasu daga su sun dawo ne ba tare da son su ba don haka muna ci gaba da haɗa kai da ƙasar kamarun don mu tabbatar cewa hakan bai ci gaba da faruwa ba. ta ce ba muna so mu kara rura wutan ba ne a'a namu shine muna so mu tabbatar cewa an samu daidaito da fahimtar juna don kare hakkin waɗannan 'yan gudun hijira sai dai kwantolan hukumar shige da fice na jihar borno alhaji bello jahun ya ce babu wani da aka tasasawa dawowa zuwa gida uh, nothing like nothing like

ya ce ya kamata mu fahimci halin da ake ciki muna da wasu rundunonin ƙasa da ƙasa da ke yaki da wannan ta'addanci kuma muna da garuruwa da ƙauyuka kan in waɗannan iyakoki a ƙasari wannan rikicin ya yi wa mutane zobe saboda haka abin da za su yi kawai shine sai su tura waɗannan mutanen zuwa ɓangaren kamaru idan kuma aka ɗan samu sauƙin al'amari za su sake turo su ne zuwa ɓangaren najeriya don haka babu wani tussasawa ko kuma tilasta wani ya dawo najeriya to ko menene matsayin gwamnatin jihar borno game da wannan lamari tambayar kenan ne ma shugaban hukumar samar da agacin gaggawa na jihar borno wato injiniya ahmed satomi a wannan sati da ta gabata mutum dubu tasa'in da biyu da wasu ɗaruruwa da ba sa kaina ne suke kameru a minawa kam wanda an yi rajistarin dinsu kuma ba a tilasta kowa ya dawo ba akwai abin da ake kiran shi repatriation agreement tripartite din kenan wadda gwamnatin kameru ta sa hannu gwamnatin najeriya ta sa hannu shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno injina ahmed satomi gumi kenan ke bayani da makomar 'yan gudun hijira fiye da dubu casa'in da biyu da zakan ke samu mafaka a ƙasar kamaru haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya